hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da sha tara ga watan march 1997 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani hafizahullahu ya ce arrabi'u dalili na hudu daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa aikin hajjin tamattu'i shine kadai aikin hajjin da shari'ar musulunci ta yadda ta tabbatar da shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama lamma sa'aluhu anil fasqi allazi amarahum bihi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin da ya umarci sahabbai da cewa su ɓata ainihin aikin hajjin da suka taho da niyyar shi sai ainihin sahabbai suka ce ali amina haza amli abadil abad ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutu'a da kace mu yi a cikin aikin hajji da matu'i shin wannan shekara ne hukuncin yake akan mu ko ku har abadan abidina haka abin yake fashabbaka sallallahu alaihi wa asabi'ahu wahidatun fil ukhra asabi'ahu wahidatan fil ukhra wa qala sai annabi ya ritsa yatsin shi ya shigar da ɗaya cikin ɗaya kowane yatsa ya shiga cikin ɗan uwan shi sa'annan ya ce dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyamah ya ce umara ta shiga cikin aikin hajji har zuwa tashin alkiyama ma'ana kamar yadda kuka gana ritsa ya tsinnan na na shigar da waɗannan cikin waɗannan to haka umara ta shiga cikin aikin hajji ta kaka gida ba yadda za ka kai aikin hajji dole lallai tilas tabbas sai ka yi umara in ba haka ba kuma bai yi ba mun fahimci wannan da kyau ko annabi ya ce la hukuncin ba wai ku kaɗai ba ne balle abadin abadin hukuncin ya shafi har abadan abidina bal li abadin abadin har abadan abidina kama ya ati fil faqrati rabi'a wal 20 yace kama yadda cikakken bayani akan wannan lafazi na hadisi zai zo a gaɓa ta 24 daga cikin gabobin wannan littafin da za a kawo a nan gaba wannan na daga dalilan da ke karfafa cewa umara ta shiga cikin aikin hajji ta gwamutsu da aikin hajjin kuma a halin ta tamattu'i har abada duk wanda zai yi aikin hajji lallai sai yayi umara in ya gama Umar shi ya warware ya shiga cikin halacci nan ranar takwas ga wata ya ainihin shiga cikin ainihin harama aikin hajji ya yi tamattu'i kenan ranar sallah ko bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu ko da kwana uku yana can a aikin maka sai ya ainihin sai dabba sai yanka hadaya kenan kamar yadda mutumin da ke nan gida zai yi layya to haka matsayin wannan yake in bai samu damar yin wannan hadaya ba bayan ya yi tamattu'i sai ya yi azumi guda uku a can makka guda bakwai kuma in ya dawo nan gida sai ya yi tilka asharatun kamila Allah ya ce wannan goma kenan cikakkiya to haka al'amarin yake a sheikh muhammad nasiru din Albani ya ce fa nassun sarihun ala anna al'umra ta asbaha juz'an la ya tajazza'u ya ce wannan nassi ne karara kuma wanda yake tabbatar da cewa lallai umara tawaye gari ta zama wani bangare na aikin hajji yadda babu yadda za a raba ainihin aikin hajji da umara wa anna hadha al-hukma laysa khassan bis sahaba kama yadhunnu al-ba'd kuma wannan hukunci ba wai ya shafi sahabbai bane kadai kamar yadda wasu ke tsammani bal huwa mustamirrun ila al-abad wannan al'amari haka zai zarke har zuwa har abadan abidina to a kasa shine sauke lamba ya fidda ta'aliki ya ce wa na alal qa'ilina bil khususiyya fi ta'aliki alal faqratil mushari ilaiha min kitab as-safha as-salisa wa sittin yace mun yi raddi ga masu cewa wannan hukunci ya shafi sahabbai ne su kaɗai a ta'alikin da muka yi wa ainihin gabartar da muka nuna ita ce gaba ta 24 a shafi na 63 na wannan littafi abin da zai nuna maka cewa waɗanda suka ce khususiya din ko dai sun faɗa ne da son zuciya ko kuma sun faɗa akan rashin sani yanzu ga sahabbai su da kansu suna tunanin wannan abu khususiyan ne mu kaɗai ne annabi ya ce a'a har abadan abidina kuma yanzu ya halatta daga baya wani ya dawo ya ce nan to in kaga mutum ya ce ko dai a ce mai yiwa bai sani ba ko kuma son zuciya ne ya sani ya danna sani din khamisan dalili na biyar cikin dalilan da ke tabbatar da cewa umara ma'ana aikin hajji tamattu'i shine abin da yake daidai kadai annal amra law lam yakul lil wujubi lakafa an yanfudahu ba'd sahaba wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa sahabbai su yi matu'i ba dan umarnin na wajabci bane to da ya isar in aka samu wasu cikin sahabbai sun zartar da umarnin fa kaifa wa qad ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yaktafi bi amrin nas bil fasl amran amman yace to da a ce al'amarin da annabi ya umarni ba wai wajibi bane to dan aka samu wasu suka yi ai ya sauke wasu to amma sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai takaitu akan umarni da yawa mutane da cewa su ɓata nau'in hajjin da suka ɗauko ba su ainihin mai da shi umara don su yi ta matu'i bai takaitu akan umarni na gaba ɗaya ba sai kuma da ya rinka bin sahabbai ɗaya yana umarnin su dan dai tabbatar fa abin dole ne bayan an yi umarni na gaba ɗaya kuma ya zo ya warawa ne ya ya warawa ne ya ya warawa ne ya duk wannan yana karfafa wajabci ɗin ne فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عنها كما يأتي فقرة الثامنة والأربعين sai ونلوك ga مكة النبي صلى الله عليه وسلم ينا أمرنين إش فاطمة الله يقارى متى يرجع a wani wurin sai aka ga bayan umarnin da ya gaba daya kuma sai da yana umarnin yashi Fatima cewa niyyar aikin hajjinta da ta tsakko din nan ta ɓata wannan niyyar ta mai da shi umara daga baya kuma ta zo ta sake shiga aikin hajji din ta matu'i kenan kaga bayan umarni na gaba ɗaya kenan kamar yadda za mu zo mu ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni fatima ta gama warwarewa ta gama umararta sai ta zauna sai mijinta aliyu ya iso yana tsammanin zai zo ya same ta cikin harama aikin hajji sai ya same ta ta fesa kwalliya ta yi zamanta sai ya hauta da faɗa waye umarce ki sai ta ce ubana ya umarce ni <laughs> radiyallahu ta'ala anhuma ita ta isa ta faɗa haka don ubanta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Aliyu ya tafi yace sai na tafi da nufin in kai ziga kuma in yi bincike haka ne sai na ji haka al'amarin yake sai annabi yace to kai wace irin niyyar ka ɗauko yace ni tun daga ƙasar da ka tura ne. annabi ya tura Aliyu ƙasar ainihin Yaman zuwa da'awa da da hukunci sai ya ce to kai da wace niyya ka taho yace ni dai da na koro dabbobi na daga wajen harami kenan daga yaman kamar yadda annabi ya koro daga wajen harami daga zulhulaifa ya ce sai na ce ya Allah na ɗauki niyyar aikin hajji irin wanda annabi ya ɗauka tabbas ne na annabi da ya ba kuskure to irin wanda annabi ya ɗauka irin shi na ɗauko da ya zo sai ya samu annabi ya ɗauko aikin hajji kirani tun da ya koro hadaya daga wajen harami shi ma ya ɗauko aikin hajji irin na annabi ya zan kirani kenan kuma shi ma ya koro hadaya daga wajen harami sai ce to sai ainihin ka zauna a cikin wannan ainihin harama taka tunda ka ce irin na kuma ka cika sharaɗin nawa din sallallahu alaihi wa sallama wa radiyallahu ta'ala an sahaba ajma'i wa taratan ya'muru bihi azwajahu wani lokacin kuma sai muga annabi yana umarnin matan shi da su warware din kaga bayan umarni na gaba ɗaya kuma sai rinka bi ɗai ɗai ɗai kama fi sahihaini kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim an ibn umara daga abdullahi dan umar annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amara azwajahu an a ama hajjatil wada a shekarar da aka yi hajjin bankwana annabi ya umarci matan shi cewa su warware niyyar aikin hajjin su su mai da ita umara qalat hafsatu hafsatu Allah ya kara mata yarda sai ta ce fa qultu ma yamna'uka anta illa sai na cewa annabi kai me ya hana ka kai ka warware mu kuma ka ce mu warware dan Allah in ba musulunci ba ina ake da yanci irin wannan annabi ya bada umarnin ku warware aikin hajjin ku kuma da shi umara kuma shi bai warware nashi ba sai ta ce kai ne ya hana da ka umarce mu kai kuma ka bi wannan umarni a bai ce Allah ya la'ance ki ba fa akwai yanci na magana a cikin addini qala sai annabi ya yace inni labbattu ra'si ai ni na riga na daddan fare kaina ne ma'ana mutumin da zai aikin hajji ana son ya tara gashin shi in ya tara wannan gashi na shi sai ainihin daddan fare shi ya bar shi sai lokacin umara sai dan daddatse shi kaɗan in ya datse shi kaɗan bayan ya gama umara ya ci gaba da ainihin hudda shi in ya zo ya shiga aikin hajji kuma sai ya ƙwaryan molo din anan kaga ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ya yi saisaye a umara kuma ya yi aski a aikin hajji kenan to ya ce ni na riga na ainihin wato tara gashin kaina da niyyar cewa kira ne zan yi kuma na koro hadaya shi annabi abin da ya hana shi warwarewa dalilai ne masu dama daga ciki akwai ya san cewa ba zai kai baɗi ba to kuma bai taɓa aikin hajji ba tun da ya yi hijira ya dawo madina to kuma ba zai kai baɗi ba sannan abu na biyu kuma ya koro hadaya daga wajen harami da a ce zai kai baɗi ya ce to da sai ya warware sai ya mai da ainihin wannan hajji tashi ta zama ainihin umara ya yi ta umara sannan daga baya zuwa ya aikin hajji ta matu'i kenan abu na farko da ya hana shi kenan abu na biyu koro hadaya daga wajen harami in ka riga ka koro hadayarka daga wajen harami kamar kai nan dan Najeriya sai ka sai hadayarka daga nan Najeriya ka tafi da ita to dole sai dai kai ni. domin kai Allah ya magana a kanka da irinka ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahillahu kar ku sake ku aske kanku har sai hadaya ta isa inda ya halatta a yanka ta ina ne ya halatta a yanka ta shine ranar sallah babba din nan ko bayan sallah babba da kwana ɗaya, ko da kwana biyu ko da kwana uku dan haka kai ko kai umararka dole sai ka zauna cikin kayan haramaka duk hukuncin mai aikin hajji yana kanka sai ainihin an gama aikin hajji tsaf ranar babbar sallah sannan kayan ke ya halatta ka shiga cikin ainihin kayanka na gida mun fahimta amma an ka tafi kamar yadda ake tafiya din nan a yanzu Shi shikenan sai ka tabbatar da cewa in za a biya madina ne da kai da farko tukuna an biya ta madina ka je ka ɗauki miƙati harama a zulhulaifa miƙatin mutanen madina kana shiga maka in kai umara ka gama sai ka warware ka sa kayan ka ne da kullum kasuwanci ne zaka ci gaba da yi yawon neman makaranta ne ziyara abokai ne zuwa ainihin ganin manyan malamai da neman fatawa ne duk harkar ka yadda ka saba a garin ku ka yi idan da matarka ka ma ka iya ci gaba da kwanciya da ita tun aka ce yau takwas ga watan zulhijja to shine kuma sai ka ɗauki harama ta aikin hajji kuma daga nan ba abin da zai sake halatta gare ka kuma sai ranar ainihin sallah babba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu alhadis ya ce wannan hadisi yana da tsawo amma an takaita shi ne ma ja'ahu abu musa min al-yaman hajjan lokacin da abu musa al-ash'ari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga yaman da niyyar aikin haji kamar yadda aliyu ya zo domin duk tare aka tura su ya jama'a waɗannan abubuwa ishara ne akan wata gaba da nake so zan yi mana magana a kai ita ce duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai tura da'awa sai ka ga ƙasaitaccen malami ne a cikin sahabbai ba wai 'yan a taɓa ba ɗaya ɗan dangwali ilimi ƙyas a tura shi da awaye zai taɓanna a a ƙwararrun malamai irin su Ali ibn Abi Talibin abu musa al-ash'ari mu'adh jabal bihiyatul kalbi da makamantan manya-manyan malamai su ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake turawa ba wai haya gaga kawai a ɗibe ku a ce ku tafi da awa kowa dole ya yi. ba haka ake ba mun fahimta so ɗaya aka taɓa samun annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da makaranta saba'in su tafi da awa kuma kar ka taɓa tunanin makarantar nan irin namu ne yanzu alarammomi a'a alarammomin cikin sahabbai alaramma ne ya haddace ya iya kira'a ya san ma'anar yana aiki da shi saɓanin nama momin a yau ba kira'ar balle haddar balle iya tafsirin balle aikin kuma to waɗannan sahabbai annabi ya tura su da'awa ashe wannan ya nuna mana duk sanda za mu tura wani tafi ka je ka yi da'awa ƙasa arna tafi ka je ka koyar da musulmi da suka musulunta sai an samu ƙwararren malami tukuna kwararre ba wai kawai a ce kowane iri a tunkuɗa shi ba don a lokacin nan dameji zai wa addinin musulunci mun fahimci wannan da kyau ko amma babban malami yanzu a sanya mutumin da yake da NCE ya karantar a primary one shi ne ya fi koko a sanya mutumin da ya gama teachers college ya karanta a primary one wanne ne ya fi kwakwalwa wannan ya gama NCE shi yasa yanzu gwamnati ta soke dan teachers college ya karanta a primary me yasa to da me yafi dan primary din duk ba dori da faini bane mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa za ga an buɗe makarantun kuɗi wai in ana talla sai kaga an ce malaman da ke karantarwa suna da kaza sai an nuna qualifications su. ƙwararrun malamai ne wannan na da digiri wannan na da masters wannan na da kaza wannan na don me don wannan zai jawo hankalinka a to me ya hana musulunci ma in za a tura malamai a nemi ƙwararru tukuna waɗanda yake abin da za su karanta ba larura ba ne gare su amma yanzu wanda ya gama teachers college in aka tunkuɗa shi aka ce je karantar da yan firamare eh, 6 to da me fi su shi ma ba dai dan kaɗan ba ne kuma ilimin da zai karantar da su larura ne akan shi abin da ake so ka zauna kana karantar da ilimi ya zama wannan ilimin ba larura bane akan ka gaba ɗaya wannan ilimin kaɗan ne cikin abin da za ka karantar shi yasa zai ga kana bayani sake babu gargada babu in ina mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya shiryar da mu to shine lokacin da Abu Musa ya zo ya riski Annabi sallallahu alaihi wasallama da niyyar aikin hajji ya daga Yaman qala lahu sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce da shi bima ahlalta wata irin harama aikin hajji ka dauko. kala sai ya ce ahlaltu bi ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam na ɗauko niyyar harama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aliyu ya yi kala sai annabi ya ce hal min hadin ko ka koro hadaya daga wajen harami kala la sai ya ce a'a ban koro ba kaga sabanin na aliyu shi na aliyu ya koro shi ko wannan bai koro ba qala sai annabi ya ce fatif bil baiti wa bis safa wal marwa thumma halla ka ainihin je ka yi tsawafin ɗakin ka'aba sannan kai sa ayi tsakanin safa da marwa sannan ka warware tufafinka ka yi ainihin wato umara daga baya ka ɗauki niyya aikin hajji ka yi tamattu'i kenan amma da ni da aliyu mun koro hadaya daga wajen harami da kuma wasu sahabbai don haka mu hukunci ya hau mu dole mu tsaya a cikin wannan aikin hajji na kiran mun fahimci wannan alhadis yace wannan hadisi na da tsawo shi ma الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي فهل هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم على, على تبليغ أمره بالفسخ إلى كل مكلف لا يدل على الوجوب yace yanzu nan wannan tsananin kwaɗayi da annabi yake yi game da isar da al'amarin shi cewa wanda duk bai koro hadaya daga wajen harami ba ya ɓata aikin hajjin shi ya mai da ita umara wannan irin umarni da annabi yake kwaɗayin abi kuma yake kwaɗayin duk wani wanda shari'a ta hau kan shi ya bi shin yanzu a ce wannan irin umarni kuma ba zai zama wajibi ba ya yi umarni na gaba ɗaya ya zo kuma ya rinka bin jama'a ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai yanzu a ce wannan abu ba wajibi ba ne shine a sheikh muhammad nasir din albani ya ce اللهم إن الوجوب لا يثبت بأدنى من هذا yace ai tabbas wajabci ma na tabbata da hujjojin da basu kai wannan ba ma balle hujjojin da suka kai waɗannan dalilan da muka kawo ɗinnan, to ko da basu kai haka ba sun isa tabbatar da wajabci na ainihin tamattu'i balle hujjojin namu har sun kai haka to sai yace ولوضوح هذه الأدلة الدالة على وجوب الفسخ بل هو التمتع لم يسع المخالفين لها إلا التسليم بدلالتها ya ce saboda waɗannan hujjoji namu sun fito ƙarara game da wajabcin wanda ya ɗauko ya aikin hajji ta ƙirani ya mai da shi ainihin ta tamattu'i in dai ba ya koro hadaya daga wajen harami ba ya ce kai ma saboda ainihin dalilan namu na nuna wajabcin tamattu'i to waɗanda suka saɓa wa waɗannan maganganu namu da suka rasa yadda za su suka ga dole sai dai su miƙa wuya ga waɗannan hujjoji namu don ba yadda za su yi to sannan kuma sai suka dawo sai suka saka wa kansu shubuha duk hujjojin baki ɗaya mun yadda to amma sai kuma sun makhtalafu fil ijabati anha sai kuma ainihin suka yi saɓani game da ainihin wato yadda za su warware waɗannan matsalolin hujjojin kam ɗaya eh, mun yadda to amma yaya za mu kuma mu ɓata su a dawo a ragargaje su dai mu dawo kan abin da muke fa ba'dhum idda'a khususiyyata zalika bi sahaba wasu daga cikin irin waɗannan malamai sai suka yi da'awar cewa ai wannan ainihin tamattu'i din nan wannan sahabbai kawai ya shafa Ya ce wa qad arafta na zalika min baka ya ce daga bayanan da muka gabatar ya isa ka gane batancin wannan magana domin su da kansu habban sun tambaya sun ce mu kaɗai ne annabi ya ce a har abadan abidi ashe duk wanda ya yace khususiya ce ga sahabbai annabi ya tanka da wannan magana tashi tuni wa ba'aduhum idda'a nasruha wasu kuma sun yi da'awar ainihin nasaha cewa ai an shafe waɗannan ainihin dalilai namu ne walakin nahum lam yastati'u an yadhkuru walau dalilan wahidan yace da suka ce dalilan mu an shafe su to amma kuma ba su iya sun kawo ainihin wato ko da dalili kwaya ɗaya ba yuhsinu zikruhu wa raddu alayhi wanda yake ma saboda kyan shi zai kai a iya ambatan shi balle a mai raddi da suka tunkuɗa namu dalilan to ku kawo naku dalilan to ba su kawo wani kwakwaran dalili ba ma wanda har za a iya cewa ya isa ma a tsaya ana tattaunawa a tunkuɗe shi Allahumma illa na haya Umar radiyallahu anhu sai dai kawai suka ce ai Umar ya hana tamattu'i duk da suka rasa yadda za su e mun tabbata annabi ya to amma ai Umar ya hana to wannan kawai shine dalilin da za a iya daga kai a kalla wa kaza Usman haka Usman Usman shi ma ya hana yin tamattu'i a aikin hajji wa ibn Zubair da ainihin ibn Zubair a wabni zubair da ibn zubair kama fi sahihaini wa ghairihi ma kamar yadda yazo cikin bukhari da muslim da waɗansu littattafan waɗannan sahabban guda uku da umar da usman da abdullahi dan zubair sun hana yin ainihin tamattu'i gashi kuma annabi ya ce shine wajibi ai to sai suka ce to mu kam tun da mun yarda da fahimtar waɗannan sahabbai to mun fifita fahimtar waɗannan sahabbai akan duk waɗancan nasoshi to hujjar su kenan wal min wujuhin ash-shaykh al-albani yace zamu ba su amsa game da waccan shubha da ta kakare wuyan su ta fuskoki da dama al-awwal fuska ta farko annal ladina yahtajjuna bi hadha an-nahyi anil mut'a la na bihi yace waɗannan fa suke kafa hujja da wannan hani na Uthman da Umar da Ibn Zubair yace su ba sa ba da fatawa da irin wannan ainihin Umar da hani na su waɗannan sahabban su waɗannan sahabban sun hana yin eh, tamattu'i din ne mutlaqan li'anna min mazhabihim jawazuha su waɗannan ko malaman suna ganin cewa ya halatta a yi mutu'a da matu'i din su ko waɗannan sahabban sun ce baki ɗaya bai halatta a yi ba to ashe in haka ne sa ɗauko waccan fatawar su aiki da ita da Umar da Usman da Ibn Zubair sun ce gaba ɗaya bai halatta a yi matu'i ba to sai waɗannan mutane suka ce to tunda mun yarda da waɗannan sahabbai to magana su hujja ce don haka bai halatta a yi matu'i ba amma kuma da suka koma wani gurin kuma sai kuma suka ce amma ya halatta ai tamattu'i amma ba wajibi ba sai dai nuna shi ya fi falala to ina kuka samu hujja sai suka ce ai ibnu zubair da usman da umar sun hana sai a ce musu to ai ibnu zubair da usman da umar su sun hana ne baki daya dan haka ku da kuka ce ya halatta sai dai shi tamattu'i din shi ya fi falala magana ku ba za ta yi daidai da hujjar ku ba domin ku kun ce ya halatta kuma kun ɗauko hujja daga wanda yace bai halatta ba kaga babu hujja a ciki sai yake cewa fa ma kana jawabuhum anhu fa huwa jawabuna amsar da za su bayar game da wannan tambaya da muka yi musu to ta ce mu ma amsar da zamu ba su su dai sun ce ya halatta to amma sahabban da suka kafa hujja da su kuma sun ce bai halatta ba to kaga babu hujja a cikin hujjar su to wata amsa za su bayar game da hannun da Umar da Usman da Ibn Zubair suka yi me yiwa za su iya cewa Umar da Usman da Ibn Zubair sun yi kuskure da suka hana tamattu'i tunda annabi ya umarni da shi to mu ma sai mu ba su wannan amsan mu ce to Umar da Usman da Ibn Zubair sun yi kuskure da suka hana dan haka babu hujja a ciki mun fahimta me ake son a nuna maka maganar Umar da Usman da Ibn Zubair ta saba wa nassin Qur'ani ma ta kuma saba wa sunna don haka kuskure ce ba a dauka to don haka ba hujja a cikin ta الثاني دليل نبي أن هذا النهي قد أنكره جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي Ya ce ai wannan hanin ma da Umar ya hana da Usman da Ibn Zubair da suka hana yin tamattu'i din ai an samu wasu sahabban sun ce bamu yadda da hanin ku ba daga cikin sahabban da suka ce bamu yadda ba akwai Aliyu wa Imran ibn Husayn wa ibn Abbas wa ghairuhum duk waɗannan sahabban su kuma sun yi inkarin wannan hanin da waɗancan sahabban suka yi dan haka in ku kun kafa hujja da maganar sahabbai mu ma mun kafa hujja da maganar sahabbai akan cewa an samu wasu sahabban da ba su yadda da waccan maganar ta waɗancan sahabban ba saboda ta saba wa Qur'ani da Sunna A Salisu, fuska ta uku annahu ra'ayin mukhalifun lil kitabi yace wannan ra'ayi na Umar da Usman da a Ibn Zubair ra'ayi ne wanda ya saɓa wa littafin Allah fadlan an sunna balle kuma ma sunna wadda ita ta fi yin bayani game da wannan mas'ala qala ta'ala a cikin alqur'ani Allah yace faman tamatta'a bil umrati ila al hajji wanda ya umara sannan ya warware umarar shi ya tamattu ya ji daɗi ya ci gaba da hudodin shi sa'an nan kuma ya ɗauki harama ya aikin hajji wa mastai sara minal alhadi sai yanka dabbar da ta sauƙaƙa gare shi kaga ƙur'ani ya tabbatar da tamattu'i to umar da usman da ibnu Zubairu da suka hana sun yi kuskure suratul baqara aya ta 196 وقد أشار إلى هذا ma'ana إمران بن حسين رضي الله عنه Ya yace Imran dan Husaini ya yi nuni ga wannan ma'ana ta cewa waɗannan sahabban sun yi kuskure da suka hana da yace tamatta'ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yanzil fihi yace mun yi tamattu'i tare da manzan Allah sallallahu kuma ƙur'ani bai sauka ya hana ba Ƙur'ani ya halatta a wani gurin muka yi kuma babu wata aya da ta sake sauka ta hana wa riwaya a wata riwaya nazalat ayatul mut'a fi kitabillahi yace ayar da ke magana akan tamattu'in aikin hajji ta sauka a cikin littafin Allah ya'ani mut'atal hajji imran yana nufin tamattu'i na aikin hajji wa amarana biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya umarne da umarce mu da yin wannan ainihin wato tamattu'i din thumma lam tanzil ayatun tansikh ayata mut'atil hajji yace daga baya babu wata aya da ta sauka wadda ta shaka tamattu'in aikin hajji ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما من زان الله بهنا ينتمت إباحة ما تهيمته sai ce kala rajulun bi ra'ayihi ba'du ma sha'a daga baya ne aka samu wani mutum kawai ya faɗi maganar da ya so da ra'ayin shi da ka amma qur'ani ya nuna mana shari'a ne yin tamattu'in aikin hajji sannan mun yi tare da annabi har annabi ya mutu bai hana ba kuma wata aya bata sauka ta hana ba yace kawai yanzu da rana tsaka sai aka samu wani mutum kaga nuni ga Umar wani mutum sai ya ɗauki ra'ayin shi ya hukunci da shi ana ba a yadda da wannan maganar ba to ashe wannan hani da Umar yayi da waɗancan sahabbai ga cikin sahabbai ma an samu masu yi musu inkari akan haka to za a ɗauko shi a kafa hujja da shi a'a wa qad sarraha Umar radiyallahu anhu bi mashru'iyyati tamattu al-Sheikh al-Albani yace ai shi kanshi Umar din ma ya fito karara ya nuna cewa shari'a ta yadda ta tamattu'i wa anna nahayahu anhu sai dai hani da yayi ya ce shari'a ta yadda to amma me yasa ya hana Aukara hata hula hu, ko kuma menene yasa yake kyamayyan tamattu'i din inna ma huwa ra'ayun ra'ahu li illatin badallahu ya faɗi wannan magana ne saboda wani dalili da shi yake gani na ra'ayin shi a fahimta shi yake ganin wata matsala yake tsoron kar afku shi yasa ya hana kamar yadda ya shela game da saki uku a saki ɗaya ya ce duk wanda ya saki uku za mu zartar mai da uku don me wai ya ce don ya ga mutane suna wasa da wannan ainihin saki uku to wannan ijtihadi ne game da wata matsala da yake gani ba lallai ta zama daidai ba dan me don ta saba wa abin da Allah da ma'aiki suka hukunta faqala ga abin da Umar ya ce kad alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qad fa'alahu yace tabbas haƙiƙa na san annabi ya aikata tamattu'i wa ashabuhu shi da sahabban shi walakin karihtu an yadhallu mu'risina bihinna Ya ce sai dai ni abin da ya sa nake cewa ka aita matu'i din ina jin tsoron kar mutane ne su ci gaba da ainihin saduwa da iyalinsu fil arak a cikin daji sun mai ruhu na fil hajji sannan su tafi aikin hajji ta tsiru ru'usahum kawunansu suna ɗigar ruwa domin in kai umararka ka gama in tare da matar kake ya halatta ka ci gaba da kwanciya da ita to umar ya ce ina tsoron kada har a zo a wuce ranar da kuma ya halatta din su ba su faɗaka ba su je suna ci gaba da saduwa da iyalinsu a cikin dazuzzuka na aikin hajji ni dalili na kenan da ya sa na hana shin jama'a wannan zai iya zama dalili ba zai zama ba me yasa su ma sahabbai lokacin da suka dan yi jayayya ko kwanto din nan ai abin da suke tunani kenan in aka halatta mana haka anya ba za mu shagaltu ba kuma mu ci gaba da huda da iyalinmu har lokaci ya wuce ba mu sani ba mun fahimci wannan da kyau ko rawahu muslim wa ahmad al-imamu muslim da ahmad suka ainihin ruwaito wannan hadisi الشيخ الألباني يتي ومن الأمور التي تستلفظ تستلفت نظر الباحث yace yana daga cikin al'amuran da za su ainihin ja hankalin mai bincike game da ilimi anna hadhihi al-illata allati i'tamadaha Umar radiyallahu anhu fi karahatihi tamattu'a wannan dalili da Umar ya dogara da shi da har yasa ya hana yin tamattu'i hiya ainu allati tazarra'a biha as-sahaba wannan dalili shine asalin dalilin da sahabbai suka fake da shi allazina lam yubadiru ila tanfiri amrihi sallallahu alaihi wa sallama bil fasl fi tarki al mubadarati fa qalu yace shine asalin dalilin da su ma sahabbai suka fake da shi musamman waɗanda ba su gaggawa wajen zartar da umarnin annabi ba cewa su ɓata aikin hajjin su ya zama umara zuwa ga ainihin gaggawa akan abin da ya umarce su su ma sahabbai da aka ce su warware aikin hajjin su da suka ɗauko ya zama umara a mai da shi tamattu'i abin da suka tsorata shi ne kar su ci gaba da saduwa da iyalinsu har kuma su wuce ka'ida to Umar daga baya kuma ya dawo ya wannan tunani ya hana su faƙalu ga abin da sahabban suka ce wa annabi kuma sai mu saurara mu ji amsar da annabi ya ba ita ce amsar da ta zama amsa ga Umar kenan to tun da tun zamanin annabi annabi ya warware wannan mas'ala amma Umar ko bai sani ba ko kuma bai tuno ba ya zartar da hukunci sai ce annabi ya riga ya warware wannan amsar taka saboda haka ba za a ɗau wannan maganar mun fahimta da kyau ko ga abin da sahabbai suka ce kharajina hujjajan la nuridu illa hajja mun fito muna a niyyar aikin hajji ma'ana a matsayin mu na alhazai ba mu niyyar komai sai aikin hajji hatta idza lam yakun bainana wa baina arafa illa arba'a layali sai da ya zan tsakanin mu da hawan arafa kadai kwana hudu ya rage amarana an nufsiya ila ina sai annabi ya umarce mu mu ci gaba da saduwa da iyalin mu fana'ati arafa yanzu nan mu je arafa kenan taqsiru mazakiruna almaniyya minan nisa azzakarin mu suna digar maniyyi saboda jima'i da mata da muka wai saboda kusantar hawan arafa da saduwa da iyali har ma sai suka kwatanta kamar ma za mu je ne azzakarin mu na digar maniyyi kun ga dalilin su yayi daidai da na Umar abin da ya tsorata shine su ma suka tsorata unzir al-faqrat al-40 yace ka duba gaba ta 40 daga cikin wannan littafi وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك بقوله annabi ya mai musu da martani da cewa abillahi tu'allimuni ayyuhan nas yanzu nan ya ku mutane ku ne za ku sanar da ni Allah tsoron Allah za ku nuna mana har wai ku ce yanzu nan ku je azzakarin ku na da garmani ba ni na umarce ku ba ku yi mana kad alimtum anni atqakum lillahi ai kun san na fi ku tsoron Allah wa asdaqukum kuma na fi ku gaskiya wa abarrukum kuma na fi ku biyayyar Allah if'alu ma amurukum bihi ku bi umarnin da nake baku fa inni laula hadi annabi ya ce wallahi ba dan hadayata da na kuro daga wajen harami ba la kama kama tuhilluna da na warware aikin hajjin kamar yadda kuma kuka warware don duk abin da ya kawo musu suka kasa fahimtar matsalar shine ne ya umarce su amma shi bai bi wannan umarni ba to amma ya kawo hanzarin shi cewa shi ba zai sake aikin hajji ba daga bana saboda zai rasu isharar da yake musu kenan na kuma ya koro hadaya daga wajen harami to duk da waɗannan dalilai da ya kawo amma su suna ganin da ya warware da wannan zai fi sawa su gamsu domin aka ce a ta'alimu bil fi'li au ka ufin nafsi min at-ta'limi bil qawl ka karantar da mutane a aikace ya fi ka karantar da mutane da bayani a aikace a ganka mai gaskiya mai tsoron Allah ya fi ka zo kana ta cewa mutane ku ji tsoron Allah kuma ba su ga alamar tsoron Allah ka ba ko mun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu sai ce ka duba ainihin fakara ta arba'in da biyu. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي فهذا يبين لنا أن عمر رضي الله عنه وأن نانونا من تشوى لليشي سيدنا عمر لو استحضر حين كره للناس التمتع قول الصحابة هذا الذي هو مثل قوله da a ce Umar san da ya faɗa sahabbai wannan magana yake hana su tamattu'i ga aikin hajji ɗin da ya tuno waccan maganar da sahabbai suka da kuma amsar da annabi ya ba su wa tazkiruhu ma'ahu raddan nabi sallallahu alaihi wa sallama alaihim da ya tuno kuma mai da raddi da amsa da annabi ya basu lama kariha zalika da bai hana su wannan ba wani hannasa an huda kuma bai hana mutane yin tamattu'i din ba domin dalilin da suka kawo shine dalilin da shi ma ya kawo mun fahimci wannan wani dalili ne kar ya zama ainihin wato su wuce ka'idar da aka tsora musu ko kuma suna ganin jima'i da iyali ya yi kusanci da arafa a ce yau ka yi jima'i da matarka gobe kuma takwas ga wata ka kintsa jibi tara ga wata ka hau arafa abin ya yi kusanci su kuma ba su saba da haka ba kamata ya a ce ka ɗauki tsawon lokaci rabanka da saduwa da iyalinka sannan kana nan kana aikin hajjinka abin da suka saba kenan to shi ne sai ainihin umar shi ma ya zo kawo wannan dalili annabi ya ce ni ba ku nuna tsoron Allah kamar yanzu ne ka ce kai ba za ka yi aure ba me yasa kai saboda wai tsoron Allah ba ka san ma ka taɓa jikin ya mace to ƙarya kake yi a annabi bai tsoron Allah da ya taba yaya mata tara ko mun fahimta jama'a yau to ashe me ya tsoron Allah Shi ka bi abin da aka ce maka ko mun fahimta amma ka ce ai mu saboda tsoron Allah ba ni son in ga mace a ce har mata ka yace ina ai shi ba zai aure ba to ya zama mubtadi ya zama dan bid'a Allah ya kiyaye wa fi hadha dalilun ala anna sahabiyyal jalil a sheikh muhammad nasiru din albani ya ce wannan dalili ne akan cewa lallai sahabi babba kad takhfa alaihi sunnatu min sunan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ashe za a iya samun babban sahabi wata sunna cikin sunnonin annabi ta buya gare shi bai santa ba aw qaulin min aqwalihi ko wata magana cikin maganganun annabi fayajtahidu bi ra'ayihi fayukhta yayi kuma iya kokarin shi sai kuma yazo ya kuskure ashe akan samu sahabi ya kuskure to wannan ne in ka faɗa sai wasu ce ai yadda yan shi'a ke zagin sahabbai su ma zagin sahabbai suke ai komai bobawancinka duk gwarancinka da rashin fahimtar ka ga hausa da wanda ya tsura zagi a shari'a da wanda ya ce wane ya kuskure Allah ya ji kanshi ai da bambanci yan shi'a zunduma wa sahabban suke zagi mu kuwa muna yarda da sahabban muna ta tarabbi anhu muna roƙon Allah ya yarda da su to amma ran da aka samu wata magana ta su ta saba maganar Allah to sai mu ce ba da ganganci suka yi ba da kuskure ne Allah ya ji kansu to yanzu wannan zagi ne a to in aka ce duk abin da sahabi ya faɗi ya zama shari'a shari'a ta zama barkatacciya kenan ba ta da kan gado kenan domin kowace matsala an ka bi ta daidai sai ka samu wani sahabi ya bada fatawa akasin abin da take misali akan haka kowa san me ya azumi Allah ya ce wa kulu fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswadi ko min al-fajr ku ta cin abinci ku ta sha da daddare har sai alfijir ya bullo sannan sai Allah ya ce daga fitowa alfijir summa atimmu siyama ila al-layl sa'annan ku kame bakin ku ku daina cin komai ku cika azumin ku har zuwa sanda dare zai shiga rana ta faɗi kenan ma'anar azumi shine ko menene bai halatta ka ci batun daga fitowa alfijir har rana ta faɗi a to sai aka samu sahabin annabi abu talha yana ganin da za ka ɗibi abu mara nauyi ka ci ba komai kamar ka ɗibi riɗi ka ci ko alewa ko ɗan abu dai mai sauƙi sai ce ba komai azumin ka bai karye ba za a ɗauki fatawa wannan sahabi ba za a ɗauka ba to in ka ce ai ina tsoron in ce ya yi kuskure to waye ya kuskure Allah ne ya kuskure ko annabi da ka danganta kuskure da Allah da annabi da ka danganta ga sahabi wanne ya fi sauki ko da a ce dukkan su laifi ne ka danganta ga sahabi balle danganta kuskure ga sahabi ai ba laifi ba ne don ba laifi ka danganta gare shi ba a kuma laifin ma ai faru sahabbai su wannan da ta je ta cikin shege ta zo ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ciki ba shi da uba na halal ka tsarkake ni me ta yi laifi annabi ya kira waliyin ta yace aje a kula da ita a kyautata mata har sai da ainihin ta haife ta yayi aka zo aka jefe ka ma'iz da ya je yi zina ya zo ya ce wa annabi ya yi zina yaya aka yi ko giya ka sha ya kau da kai nan ya dawo ya ji annabi ya ce lallai shi fa a tsarkake shi me ya yayi laifi yi? ashe sukan yi laifi din to amma in sun yi laifi din in annabi ya yi hukunci shi kenan shi ya sa wata ran annabi ya ji ana gulman ma'i ai yi zina an jefe shi annabi ya ce me ya kai ku kuyi gulma wanda Allah ya gafarta mishi ya ba shi aljanna mun fahimci wannan da kyau to amma irin zargin da 'yan shi'a ke wasu habbai mu ba ma wannan kuma mu cikin aƙidar mu ta ahlus sunna ba mu ɗauka cewa sahabbai ma'asumai ne cikin wannan al'umma annabi Muhammadu ne kaɗai ma'asumi shine kadai baya kuskure ko misqala zarratin amma bayan haka hakan samu Abubakar yakan yi kuskure don wata rana wani ya zo da fassarar mafarki Abubakar ya ce ya manzan Allah wallahi ni zan fassara manzan Allah ya ce da ni rantsuwa fassara ya fassara sai ce ya manzan Allah tsakani da Allah na yi daidai ko kuwa na kuskure sai manzan Allah ya ce ka dace a wani ka kuma kuskure wani ina ma'anar wannan abubakar ya yi ne kenan ya yi kuskure ashe maganar imamu malik kenan da ya ce babu wani cikin mu sai ya yi raddi wata ran sai an yi mai ya ce sai ne wannan kabarin ya nuna kabarin annabi sallallahu alaihi mun fahimci wannan da kyau jama'a ce to wannan dalili ne akan cewa za a iya samun sahabi babba cikin sahabbai a san a samu wata sunna ta buya gare shi bai santa ba ai mun kawo matsala game da sallama Imamul Bukhari da Malik suka ruwaito Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya sallama gidan Sayyidina Umar har so uku da ba an sa ba sai juya ya tafi ya tafi sai Umar ya fito sai ya ce ba yanzu na ji murya Abu Musa yana sallama ba aka ce eh, yayi sallama uku ya tafi ce ku je ku kira shi aka kira shi ya zo yaya kai kai sallama guda uku baka zauna ka jira ni ba yace annabi ya ce kai sallama uku ba a baka jawabi baka koma dan haka na koma yace ko ka kawo mana hujjar yadda aka yi annabi ya faɗa haka ko kuma in farfasa bayan ka ashe mutum ya zo mana hadisi sai mu ce ina dalilin ba haka ba a farfasa bayan shi in ba haka ba kawai wanda ya zauna da annabi kenan an ce ko ya kawo ko a farfasa bayan shi balle ka yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai ka zo ka ce annabi ya ce wa salam a tara maka hadaya ka cika burga ka ka tafi ka wa annabi karya a biya ka kuɗi la haula wala quwwata illa billah mun fahimta abu musa al-ash'ari ya je nemo cikin ansar ya ma'ashar al-ansar kuna zaune sanda annabi ya faɗi kaza wani dattijo ya ce duk yaran anguwan nan ai sun san matsalar nan ma kowa ya sani ma har manya kai yaron nan Abu Sa'id tashi ka je ka bashi shaida wannan matsalar da kowa sani Abu Sa'id al-Khudri ya je ba da shaida Sayyidina Umar ya ce kai can Umar ina can ina kasa kayan koli a kasuwa annabi na faɗan hadisi ban sani ba gashi an faɗi wani ban sani ba ina faɗa duk waɗannan dattawan da waɗannan tsofaffin malaman da za su kwantar da hankalinsu yanzu abin da yake faruwa kenan kana can kana noma ko kana kasa tumatiri ko yalo ko kana can kana ka ana ta karantar da matasa da mata da yara da daddare kuma ka zo ka tasa kuɗin ka ka zuba aljihu kuma su kuma yara su zo su ce za su fashe karatu ka ce ba haka ba da wanne za su ji a da talaucin ba su tafi makaranta ba a ba su tafi kasuwa sun samu kuɗi ba ko kuwa da bakin cikin sun bata lokaci sun je sun karanto kuma ka ki ka saki mararsa su faɗi abu yanzu ba abin da ke faruwa ba kenan yanzu da za ku yi ƙuri'a duk tudun waɗannan da sabon gari da ina ne dukka bincika mata da ke zuwa makaranta da wahala matar da ta fi mijinta sanin addini ba wani fa in ka aje ahalari da kawaidi wallahi ba zai iya bambancewa ba ba karatun ciki ba sunan ba zai iya bambancewa ba da bambance wannan ahalari ne wannan kawaidi matar shi ta kai risala ai Allah ya yi gaskiya da ya tausasa zukatansu in ba dan haka ba a sai ta ce ina a kai ba bakai mukafa'a da ni ba kai daidai da ni ba daraja ta tafi taka tana da grade din da baka da shi to amma da yake suna da taushin zuciya shikenan da yake kofar ko rukunan musulunci wani bai haddace ba amma ita duk ta haddace waɗannan ka'idojin kuma sai ta yadda da daddare su kwanta har ita mata mazura yana make ta Allah ya ce ai a duke ku ba ku bi umarni da za ta ce to aya ta nawa Allah ya kiyaye to shine sai ya ce wa huwa ma'a zalika ma'ajurun yace shi sahabi ko kuma duk wani malami in ya kokarin gyara. ko ba da fatawa addini sai ya kuskure sai ce fa huwa ma wa huwa ma zalika zai samu lada ghair ma'zur ghair ma'zur ba wai ainihin mai zunubi bane ba za a rubuta mai zunubi ba saboda annabi ya ce in malami ko mujtahidi ya iya kokarin shi ya fitar da fatawa sai tai daidai sai a rubuta mishi lada biyu in ya kuskure sai a rubuta mishi lada daya mun gane ba wai za a rubuta mishi lada ɗaya ne akan kuskure ba za a rubuta akan kuskuren da za a rubuta mai lada ɗaya ne akan kokarin dan ba za ka yi kuskure ba a biya ka amma kokarin da ya na gano wa mutane abin da yake daidai sai kuskure sai a biya shi ladan kokarin lada ɗaya in ya gano daidai sai a biya shi biyu wal ismatu lillahi wahdahu isma wato tsari daga kuskure Allah ne kadai ya kadaici da wannan thumma li rasulihi sa'annan kuma sai manzon shi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka inda zaka bibiyi irin waɗannan matsaloli zaka samu yawanci wasu matsalolin sahabbai sun kuskure a kansu to kuma in wane ya ce kaza wane ya ce kaza su ba irin mu bane a ce duk wanda ka ɗauka yayi su ba ba yan bankaura bane su abin da sai a ce a tsaya a yi tahqiqi a tabbatar da me gaskiya na Umar wata ran sai ya ji Ubay ibn Ka'ab da ibn Mas'udin suna hayaniya akan fatawar ya halatta ai sallah da taguwa kaɗai ba tare da wando ba ka sa zindime miyar riga ka kashin ki sai gwani doguwa ka sa ta gata nan ka sallah ita kaɗai babu wando a ciki ka yi sille kenan ya halatta ko bai halatta ba wannan yace ya halatta wannan yace faufau bai halatta ba lallai dole sai ka haɗa da wando sayyidina Umar ya fito ya same su suna hayaniya yace yanzu ku da ke sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ku zo kuna saɓani iku iku daga yau sai yau kada in sake jin wani yayi saɓani akan wannan matsala alƙaulu ƙaulu man kala bi jawazi salati fi dir'il wahid magana ita ce ga wanda ya ce ya halatta a yi cikin doguwar riga guda ɗaya ko da babu wando ai annabi ya ce ba kowa ne yake da ainihin mallaka guda biyu ba to da sai sai umar ya ce ai kutun da malamai ne duk wanda aka ɗauka ya yi kuma masu faɗar haka ɗin nan suke basu yarda da wannan maganar ba ina za ka gane wannan da za ka ɗauki fahimtar da ta saba tasu sai sun raddatar da kai sai sun ce ka ridda sai sun maka raddi kuma ashe su ma ba su yadda a ɗauki kowanne ba nasin nan wai su ne suke ganin dole a ɗauka to in baka ɗauki wannan ba to shi kenan to amma aka zo ana karatu abu hanifa ya ce haram wane ya ce halal shafi'i ya ce haram wane ya ce kaza sai a ce to duk wanda ka ɗauka ya yi to wannan ban kaura ce tsayawa za a tace a gano mana wanne ne daidai don imamu malik ya ce alƙaulu shay'un wahidun la ya ta'addad gaskiya abu kwaya ɗaya ce ba ta ainihin karkasuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau a in ba haka ba to za a ta kaura kenan laya wani ya ce halal ce a sa laya in ta qur'ani ce wani ya ce haram ce sai ya ce duk wanda ka ɗauka ya yayi malantar kaura kenan mun fahimci wannan da kyau ko to akan haka a ƙarƙashin irin wannan karantarwa kowa zai iya zama malami ai don wannan ba karatu bane ba ilimi bane ba malanta bace wannan kowa zai iya zama malami zai iya zama mai bada fatawa kamar yadda aka ce wani wai zai tafi wani babban malami ne zai yi tafiya sai ya ce baban shi ka zo ka zauna kan kujera ta mana ka rinka da fatawa sai uban ya ce to yaya zan rinka da fatawa ni ba malami ba ya ce ka zo zan nuna maka yadda za ka yi sai uban ya ce to kaga san banza kai ka ce kai ba malami ba ne zai yi wa akwai maka malanta a minti biyar da amma da yake mutane suna da son banzan malanta sai ce to da jirgin sama ne zo ka tuka a ba zan iya ba a zan nuna maka yadda za a yi za ka yadda yanzu sai ta zan nuna maka yadda duk fata wadda aka zo maka malam ne hukuncin kaza sai ka ce fil mas'alati qawlan akwai magana biyu game da mas'ala wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba duk fata wadda aka zo maka haka zaka ce sai ce a to ai shikenan ta faɗi ga sassa ai sai haye kujerar fatawa shikenan duk tambayar da aka yi mishi malam shin mutu'a auren ai eh, hajjin mutu'a wajibi ne ko ba wajibi ba sai ce fil mas'alati qawlan minhum man yaqulu bil wujub wa minhum man yaqulu bi ghairi al wujub wasu sun ce wajibi wasu sun ce ba misalin haka duk matsalar da aka kawo malam ya halatta a cinaman naman doki sai ce eh wasu sun ce haram wasu sun ce halal to wannan malanta waye ba zai iya ta ba a garin nan kowa iyata sai wani mai dabara sai gane malamin nan fa ba fatawa yake bamu ba sai zunguru wani yake ka tambaye shi kace afillahi shakkun akwai shakka game da kasancewa Allah sai ce algama ta mala afillahi shakkun sai ce fil matsalati qaulan akwai shakka game da Allah cewa akwai sai ce malamai sun yi magana biyu malaman musulunci suka yi magana biyu game da kasancewa Allah to ka gani <laughs> Allah ya shiryar da mu to الشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي وقد يقول قائل سأي وانيتي إنما ذكرته من الأدلة على وجوب التمتع وعلى رد ما يخالفه واضح مقبول lallai abin da kai ka faɗa ya kai a shekul albani na dalilai game da wajabcin aikin hajjin tamattu'i gaskiya ne kuma wannan ainihin duk abin da ya saba waɗannan irin nau'i na aikin hajji to wannan ainihin wato abu ne wanda za a tunkuɗe shi wannan magana taka a fili take kuma karɓaɓɓiya ce lakin yashkalu alaihi ma yadhkuruhu al-ba'd to sai dai abin da ke rikitar da mu ga dalilai ka kawo mana game da cewa aikin hajjin tamattu'i wajibi ne kuma duk abin da ya saba wa ainihin mutu'a din nan to wannan ainihin ba daidai bane to amma abin da ke rikita mu shine wata magana da wasu malamai ke faɗi annal khulafa ar-rashidin jami'an cewa halifofi shiryayyu din nan da Abubakar da Umar da Usman da Ali kanu yufrijun alhajj su sun kasance suna ifradin hajji ne ma gaba ɗaya ba sa kirani ba sa ifradi suke kawai hajji suke kawai babu umara fa kaifa tawfiq baina hadha wa baina ma zakarta to yaya za mu haɗa wannan maganar da ka faɗi wannan ainihin aiki na su kulafa'u da maganar da ka faɗi ai kaga wannan sa iya yi wa yanzu shubuha ga wani in an ce duk abin da ya saɓa wa tamattu'i kuskure ne to ai kuma manyan khulafa'ur na da annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidina kuma su suna yin sabanin abin da annabi ya wajabta din wal jawabu ash Albani ya ce yadda za a ba da amsa annahu sabaqa an bayyana anna tamattu'a inna ma yajibu ala man lam yasuqil hadiya ai mun gabatar da bayani akan cewa tamattu'i na ba ne akan wanda bai koro hadaya daga wajen harami ba wa amma man saqal hadiya amma wanda ya koro hadaya daga wajen harami fala yajibu alaihi zalika ai wannan tamattu'i bai wajaba akan shi ba balla ya juzu lahu ai ma bai halatta gare shi yayi tamattu'i din ba wa inna ma alaihi an yaqrina abin da yake ainihin akan shi shine yayi kirani wa huwa al-afdalu shi yafi falala aw yufrid ko kuma yayi ifradi fa yahtamilu anna ma zukira an al-khulafa'i min al-ifradi yace to a karkashin haka sai a dauki maganar da aka ambata malamin hadisi in yana magana fa ba daidai yake da kowane irin malami ba da yake shi malamin hadisi ne sai ya ce akan haka sai mu ɗauki abin da aka ambata daga waɗannan khulafa'u min al-ifradi na cewa suna aikin hajjin ifrad inna ma huwa Annahum kanu saqul hadiya sai mu ce to saboda sun koro hadaya daga wajen harami ne to amma sai ya ce ma zukira abin da aka ambata malamin hadisi in ya ce aka ambata ko aka ce ko wai yana nufin da yadda da wannan maganar bane to amma in ma ya inganta su abubakar da umar da usman da aliyu suna ifradi to sai a ɗauka cewa sun koro hadayensu ne daga wajen harami shi yasa suke haka in ma ya inganta wa idin fala manafa ya ce to a nan ne shi kenan sai a ce kuma babu abin da yake tunkuɗe sashi na ainihin waɗannan maganganu biyu walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah mun ji wannan ko waɗannan matsalolin in ba ku manta ba ya koro su ne a yayin da yake magana akan cewa yana daga abin da yake nasiha a kai duk wanda zai aikin hajji ya koyi aikin hajji gwargwadon yadda ainihin alkur'ani da sunna suka ce Ya ce domin saɓani ya afku a cikin matsalolin aikin hajji kamar yadda ya afku a cikin ainihin sauran matsalolin musulunci sai ce daga cikin irin wannan saɓani wasu suka ce shin me ya fi falala kai ifradi ko tamattu'i ko kuwa kirani sai ce to mu abin da muke ganin wajibi lallai mutum ya yi shine tamattu'i shine sai kawo dalilai akan haka shine duk waɗannan kwanakin da muka tattake muna karantawa to sai sake rufe wannan gaba da magana akan nasiha shi sai ya ce wa khulasatul qawli a takaitan takaitawa anna ala kulli man arada al-hajj wajibi ne ga duk wanda yake son ya aikin hajji an yulabbiya inda ihramihi bil umra yayi talbiya a wajen ainihin wato kuma a haramashi da umara in ka zo yin daukan haramaka sai kai labbaika umratan ya Allah na dauki niyyar umara ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj ya Allah na ɗauki ainihin haramar umara wadda ita in na yi ta zan warware kuma in zo in yi aikin hajji daga baya ta matu'i kenan mun fahimci wannan wannan ba faɗan niyya ne da baka ba don wasu suna cewa kun ce faɗan niyya da baka ba kyau sai ga shi wurin aikin hajji ana faɗi a'a wannan ba faɗan niyya bane kana bayyana nau'in aikin hajjin da zaka yi ne ba wai a lokacin ne ka kudurta niyya ba kudurta niyya aikin hajjin ka ai ya fara tun daga lokacin da ka fara tunanin cewa za ka yi aikin hajji ga kuɗi kaza ga kuɗi kaza ga kaza ne kayan niyya din in an tashi sanarwa ma ya ake cewa maniyyata to gidan rediyo sun san kai maniyyaci ne amma kai baka san kai maniyyaci ba ne jama'a shi yasa kamar sallah ne ka taho shikenan sai mutum ya zo ya tsaya eh, shikenan yi niyyar zai bi sallah a zahar a masallacin dandali kaza kaza eh, ha ba jama'a duk wannan wannan majmu'un ci wannan littafi ku babbake shi ya ci wuta ba shi da wani amfani a cikin addinin musulunci wallahi waɗannan littafan su suka saka mutane a kangi ba za ka yi limanci ba sai kayi kaza sai a ce sallah tana da sirri dubu duk garin nan ka kewaye suka zaunar da kowane malami ya lissafa maka ɗari biyar an yafe mai ɗari biyar ba zai iya ba to dan me za ku wahalar da mutane sirri dubu jama'a amma akwai wanda za a ya zo a mishi jaraba ya lissafa sirri dubu din nan a lokaci guda kafir ya dauka kurtubi ya kawo wannan cikin manzuma shi sai ku ce kurtubi ya yi kuskuren wannan magana sallah na da sirri dubu sai ka ce zauna ka lissafa mana ɗari biyar an yafe maka ɗari biyar sai zuru zuru to amma wai kullum malamai so suke su nuna wa mutane musulunci abu ne mai wahala tare da cewa so ake ku sauƙaƙa wa mutane saboda mai mutane su saki jiki su sami yadda za su koyi abubuwa amma ka ce kai ina koyan karatun qur'ani ai wahala malam mun ci wuya mun ci wuya mun yi kaza mun yi kaza shikenan yanzu ya musulunta sai ga hanya zan iya kuwa ka ce abu ne mai sauki nan zaka haddace shi insha Allah ka dai dage sai ga ya dage to haka ake so ku rinka karfafa gwiwar mutane amma yaron ka ya zo da jarabawa ya yi na uku sai ka kama shi kai mishi duka wannan fa ba zai sa shi kokarin ɗaukar na ɗaya ba amma sai ka karfafe shi sai ka sai mishi keke ka ce bari kuma kai na ɗaya zaka ga abin da zan sai maka mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu Muhammad الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ثم يتحلل منها بعد فراغه من السعي safa wal marwa. sannan sai mutum ya ainihin warware harama shi bayan ya gama sa'ayi tsakanin safa da marwa bi qasti sha'arihi ta hanyar ainihin datsi gashin kanshi idan ka je aikin hajji ya kai alhaji in ka gama umara ka aske kanka in ka gama umara sai ka dan daddatse kanka sama sama haka to in ka gama aikin hajji ne sai ka aske kan gaba ɗaya kai ƙwaryen molo da ake cewa an fahimci wannan ka ka haɗa abubuwan guda biyu kenan amma an ka aske tun daga umara an ka zo aikin hajji ne zaka aska to shine sai ya ce wa fil yawmi samin min zulhijja a ranar takwas ga watan hijja kuma ya bil hajji shikenan sai mutum ya ɗau harama hajji faman kana labba qiran wanda ya ɗauki ainihin harama aikin hajji ta qirani awil hajjil ifrad ko kuma ya ɗauki ifradi fa alaihi an yufsiha zalika bil umra wajibi ne ya lalata wannan harama da yayi in kasancewa ka ɗauki ƙirani ko ifradi to ka lalata wannan kamar da shi umara ita'atan li nabihi sallallahu alaihi wa sallama don ba'a ga annabin shi sallallahu alaihi wa sallam wallahu azza wa jalla yaqulu Allah mai buwa da ɗaukaka yana cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda dukke wa ma'aiki fa'a to Allah yake wa Suratun nisa aya ta goma wa alal mutamatti'i da zalika an yuqaddima hadiyan yawman nahari wajibi ne ga kuma wanda ya aikin hajjin na tamattu'i ya gabatar da ainihin hadaya a ranar sallah aw fi ayyami tashrik ko kuma a ranakun shanyan nama su ne bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu da kwana uku kamar yadda muka bayani wa huwa min tamamin nusuki yana daga cikin cikon aikin hajjinka wa huwa damu shukran wannan zub da jini ne na godiya ga Allah walaisa dama jubran ba wai na laifi ba ba fidiya ba ce fidiya in ka yi laifi kamar kana cikin aikin haji sai ka ɗauki reza sai ka yanke farcenka to wannan yanka dabba ya hau kanka mun fahimci wannan ko ka aske wani gashi na kanka amma duk baki ɗaya abin da muke so musulmi su fahimta wallahi duk inda kaga an hore ka ka kaucewa sunna ne duk inda kaga ka shiga wata azaba ka kaucewa sunna ne akwai ka'ida da annabi ya koyar in za ka ɗauki harama in ka ɗauki harama ka sai ka ce Allahumma mahalli haisu habastani ya Allah duk inda ka tare ni da rashin lafiya ko wata larura zan warware haramata saboda haka sai wani kulu ya fito maka aka aka ce sai an aske za a operation ko likita zai yanka cikin ka za a operation kana cikin aikin hajji in baka faɗi irin wannan kalmar ba lokacin ɗaukan haramaka in likita ya maka operation ka warke kuma sai ka yanka dabba da dabbar hadaya sai kuma ka yi fidiya amma an ka faɗi wannan kalmar kawai shi kenan duk abin da ya biyo baya an yafe maka Allah ya shiryar da mu to sai ya ce wa huwa kama qala ibn qayyim ya ce shi wannan ainihin wato jini da zaka zubar na hadaya kamar yadda ibn qayyim ya faɗi ne bi manzilatil ubahiyya lil muqim matsayin ainihin layyati ga mazaunin gida mazaunin gida zai yi layya ko ko ranar sallah ko bayan sallah da kwana ɗaya ko da kwana biyu ko da kwana uku to haka wanda ya tamatti shi ma zai yi Wahuwa huwa min tamami ibadati hadha al yana daga cikon cikon ibadar wannan rana ta sallah fan nusku al-mushtamilu ala dami ubhiyya aikin hajjin da aka yanka hadaya to kamar idin da aka yanka layyani, ne zaka haɗa wanda yayi sallar idi yayi layya da wanda bai layya ba daraja idin su zaka zo ɗaya? to haka wanda yayi aikin hajjin tamattu ya yanka ainihin dabba daraja shi kenan wa huwa min afdalil a'mal wannan yanka dabba ɗin yana daga cikin aikin da ya fi komai falala domin kana da zaɓi in baka samu damar yanka wannan dabba ba mun gane dabbar hadaya fa to za ka yi azumi uku a can ƙasar makka bakwai in ka dawo gida amma in sidiya ce wani laifi kai ko wani kuskure ya faru za ka yi azumi uku ne kawai mun fahimta azumi uku za ka yi kawai amma wannan goma uku a can bakwai a nan to shine sai yake cewa yanka din fi. karka ce ai ni dai da dai an ce ya halatta a yanka ba samu dama ba azumi to dai kana da dama yi wannan yankan ya fi? faqad jaa min turukin anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama su ila ayyul a'mali afdal yace domin ya zo ainihin a cikin hanyoyi da dama an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa cikin ayyukan hajji wani aikin hajji ne wanda ya fi kowanne falala faqala sai annabi yace al'ajju was sajju ɗaga sauti wajen talbiya da kuma ainihin yawan zub da jini wajen yanka dabbobi a aikin hajji ne su komai falala daga cikin aikin hajji ka daje muryarka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik amma kake irin na jahilai ku yi kungiya kana ba su suna amshe ka san kamar sallah ne nan za a tafi sallar idi sai ga wani ya firgiza naɗi da babbar riga ya riƙe tasbaha yana bayawa 'yan yara suna bayan fikuf suna karɓe to duk wannan na daga cikin bid'a kowa ya nashi an fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu to kasancewar lokaci da ya kure za mu tsaya a nan amma za mu saka kaset na biyu saboda za mu yi kaba'in karatu da mabiba insha Allah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik